danna subscribing sannan ka danna alamar ƙararrawar sanarwa domin ta haka ne za ka ringa samun labaranmu kai tsaye da zarar mun dora. Tofa labari da ɗumi sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar. Aran gamar sojojin ƙasar Nijar da 'yan ta'adda kamar yadda a yanzu haka 'yan ta'addan sun faɗa ruwa bayan lugudan wuta da sojojin ƙasar Nijar suka yi musu domin neman ceto.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 Tofa labari da ɗumuɗumin sa daga ƙasar jamhuriyar Nijar wanda a yanzu haka sojojin ƙasar Nijar sun yi arba da 'yan ta'adda kamar yadda a yanzu haka sun buɗe musu wuta kuma sun samu nasara a kansu inda a yanzu haka 'yan ta'addan saboda gudun tsira ya sa suka faɗa cikin ruwa kamar yadda a yanzu haka sojojin ƙasar Nijar ɗin sun yi nasara a kan 'yan ta'addan. kamar yadda a yanzu haka mai sauraro ga cikakken rahoton ga saurara ka ji yadda lamarin ya kasance a dangane da aran gamar da sojojin nijar suka yi da 'yan ta'adda amma mai sauraro kafin ka saurari cikakken rahoton muna kara tuna maka idan har baka danna mana subscribing ba ka daure ka danna sannan ka danna ƙararra domin samun labaranmu da zarar mu dora mun gode sosai da kasance da mu da kai a wannan tasha tamu mai albarka yau da wiki nan da suka fada cikin ruwan nan aka kakkashe wasu wasu suka ta gaba yan gari da kansu suka ɗauko makamai suka kakkashe su aka kwaso su aka gina rami aka turbude su da haka duk wanda ya ce maka akwai wani mutum kwaya daya da ya tsere daga gidan kwaso na kutuka da ƙarya ce kai maka munafuki ne garan farauta yan siyasa ne saboda haka an samu tsaro na takwas an amshe ma wato kanada lasisi na girar Iraniyoyi. ƙasar kanada ita ma tana da lasisi da 'yan siyasa sun ka bata wanda taka gina iraniyan kin niger tana taya tana yi wadda ta kasu ita ma karkashin majalisar ceton ƙasa sai na sp an kwace wannan lasisi na takwas kenan na tara wato wato ga alman ita kuma za ta kwashe matsanta ita ma za ta bar kasan nijar saboda ni saboda hukuncin da 'yan siyasa suke da kasashen turawa ana fahimta ta da kyau in ɗan wata ƙasa ba ture shi na cikin Nijar ko kashe mutum ya yi ba za a hukunta shi ba a cikin Nijar sai dai a muka shi can ƙasarsu wai ƙasarsu ita za ta mai hukunci kai ka kasa da kuma ƙarya na babu hukuncin da za a yi mai an zo sai a sake shi a ce ta ka ai bawa na ka kashe ba kowa na ba ko ba haka na ba to yanzu alman da ta ga al'amarin ga ya lalace satin gana da ya wuce sai ta zaka ta ce to tana so ta kulla sabuwar hulɗa tsakaninta da Nijar ta ce ma majalisar ceton ƙasa tana so ta ci gaba da zama cikin ƙasar Nijar amma tana da sharuɗɗan da ta kaso aka ce mi a da ta ce tana son in ɗan ƙasar ta yayi laihi a bar shi shi koma can ƙasar alman su hukunta shi majalisar ceton ƙasa CNSP ta ce wannan shi ababu in ɗan ƙasar alman yayi laifi a cikin ƙasar Nijar nan Nijar za a hukunta shi kaga ko ba za shi ba tunda suna harbe mutane bisa ga ƙarya da sarƙe da komai a kashe bayan Allah yanzu sun kace to su basu raida ba su kuma ce don kasar ce ta kuma ta ba in har za su zamna cikin Nijar yadda aka yi ma dan Nijar hukunci yadda su can kasa Alman in sun kama dan Nijar yayi laifi za su hukunta shi a Alman to ita ma Nijar za ta hukunta dan Alman a nan Nijar suka kwashi kuma suna na su ma za su barin gari na goma bana tunda aka fara lakwal ƙarƙashin jagorancin mai girma shugaban ƙasa Abdulrahman Chani babu inda an kai grab a ce gashi ɗaya rana ƴan lakwal sun koka su yi grab saboda kukan ba a ba su wani abu ba babu wani ma'aikaci a cikin Nijar ya eh, akwai shi bugo wanda ka biyan majalisar ceton ƙasa CNSP dala guda tashi hatta ƴan lakwal waɗanda ke da Bruce waɗanda ake ba su albashi babu wani wanda ka biyan majalisar ceton ƙasa CNSP kuɗi ya eh, akwai shi bugo shi ce gashi wannan shine na goma ina fata kuna sauraro da kyau don 'yan siyasa su bar ruɗa na sha ɗaya an raba ma yara kayan karatu a shekarar da ta wuce kuma ba a amsha wa'annan kaya ba domin 'yan siyasa an ga yadda suka yi in suka zo da tawagar su ta kayan rabo sai a jawo 'yan tele sahel da kowa ana fahimta ta da kyau a zaka a shiga kalaski ne ta arba ma yara kayan karatu bikin ne da karyankin ne da da da kayyakin ne sai an ɗauka a yi bidiyo saboda munafukai na an ka kare bidiyo sai a amshe kayayyakin nan a sa su a tafi da su wallahi haka suka yi duk wanda ke da labari na Nijar ya sani to bana an ka raba ma kowane yaro kayan lankwar kuma ya da abin gidansu ba a amshe mishi ba na sha biyu ana nan ana gine-gine na lakwal kalaskin ne na zamani karkashin majalisar ceton kasa sai nsp wanda su da kansu suka ɗauki kwantarar abinsu domin ba su da ba suka ce ba su da kuɗin da za su ba 'yan kwangila domin an kwangila zalunci na suke yi ga gaske da kamata a yi ta miliyan 20 sai su ce miliyan 50 sun kai ta suka ce ba su da wannan ba su ga gina abin su ga sawa ana yi gaban kansu kuma suna nan karskin ne ana yin su na'am na sha uku za a ɗauki sojoji matasa don a rage rishin aiki a ƙasar Nijar aƙalla ƙarƙashin majalisar ceton ƙasa CNSP za a ɗauki sojoji dubu goma matasa a cikin kowace jiha za a ɗauki sojoji dubu goma waɗanda za su kasance wato za su shigo a cikin wato ah, ƙasa ta Nijar su ba da tsaro ga uwayensu da kakannin su da biyansu, wannan wato shi ne na ainihin wato goma sha uku na sha hudu gwamnati ta saye ton ɗari biyar daga oriba kwanan baya kun san ayyuta rabon shinkawa ana sai da jaka goma sha uku da rabi nina na yasa an kai haka ba ku sani ba koke-koken da talakawa suke yi na abinci ya yi tsada kuma tsada abinci ba gwamnati ce ba tsada hatsi da 'yan siyasa suka ruda ku ba gwamnati ce ba duniya kaf tana cikin matsalar abinci sai dai wanda yanzu ya tashi tsaye noma ma kanshi wallahi duk matsalar da muke ta abinci Najeriya ta yi matsalar abinci misa shinkafa ta yi tsada misa hatsi suka yi tsada dawa masara da alkama wannan kuma ya waru ne sakamakon yaƙi da ake yi ƙasar Ukraine kasar ta kiran da rasha take yaƙi da ita ita ce ke ba duniya hatsi da alkama da dawa da masara babu wata ƙasa ta duniya wadda ta kai ga yukiran noma wayan ga anguwa kuma daga gare ta Najeriya ta kaso haƙi ai dama mu Niger ba wai haƙin da muka nomo wa suna ga shekarar shemu ba daga Najeriya na aka sabo su ita kuma Najeriya daga Ukraine ta kaso wayan haƙi yanzu an shiga cikin matsala yau kusan shekara nawa ana wannan yaki na Ukraine babu wannan sai da sai wannan shine dalilin da yasa haƙi suka yi tsara kan ƴan siyasa su ruda maka tunani a ce majalisar ceton ƙasa Abdulrahman Tani to to ina magana Abdulrahman ina ina ina ina hatsi in wani kana adil ana gane wa kina hatsi ba 'yan kasuwan nan gana suka ƙara su ba ko da suna da hatsi ko sun ƙara musu kuɗi akwai matsala tun daga can inda aka sauwa ana fahimta to saboda haka da muka yi bayanunuka muka kai koke-koke ga majalisar ceton ƙasa cewa talakawa suna cikin matsala ta abinci. To mai sauraro, kamar yadda a yanzu haka ka tsaya ka saurari wannan cikakken rahoton tun daga farko har ƙarshe na san cewa ka ji yadda lamarin ya kasance kamar yadda a yanzu haka mutane da yawa sun fito suna ta tofa albarkacin bakin su akan lamarin haka zalika a yanzu haka wasu da yawa suna ta maganganu akan yadda sojojin ƙasar Nijar ɗin suka samu nasara akan 'yan ta'addan wanda a yanzu haka mai sauraro na sun cewa kai ma ka yi farin ciki da haka haka zalaka kuma wasu da yawa suna ta maganganu a kan yadda sojojin ƙasar Nijar ɗin suke bawa 'yan ƙasar Nijar ɗin kariya wanda a yanzu haka fatansu shine Allah ya ci gaba da kare su daga sharin 'yan ta'adda. Inda a yanzu haka mai sauraro kasan-cewa kowanne ɗan ƙasar Nijar babban burinsa shine ya ji an ce sojojin ƙasar Nijar sun yi nasara a kan 'yan ta'adda wanda a yanzu aka yau wannan labarin ya yi matuƙar farantawa 'yan ƙasar Nijar rai. To mai sauraro, a yanzu aka mutane da yawa dai sun fito suna ta tofa albarkacin bakinsu a kan lamarin, inda a yanzu aka mai sauraro kai ma dai muna so mu ji ra'ayinka a ƙasan wannan bidiyon a dangane da wannan rahoton da muka kamaka na wannan nasarar da sojojin ƙasar Nijar suka yi a kan 'yan ta'adda. To mai sauraro,